Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara na Studio Kalangu wadda Nira ke Arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye bisa kyakkyawan layin da ke kumshe da gidajen rediyo 34 da ke a sassa daban-daban na wannan kasar ta ta Nijar. A nan babban birnin Yamai suna zo muku ne bisa Alternative FM mita 99.4 e eh, kuma bisa Kwartagi FM bisa mita 90.1 Challenge FM bisa mita 96.6 Bangaren Facebook kinmu Studio Kalangu layin yanar gizonmu www.studiokalangu.org. Muhawarar Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba ku ƙarin haske akan abubuwan da kuke ganin duhu akan. A cikin shirin muhawarar Istidiyo Kalangu shigar siyasar matan kasar Nijar a yau muhawarar ta karkata ne ga mata a cikin shugabancin gundumomi abubuwan da suka faru da kuma hanyoyin da aka bi da kuma ƙalubale. a cikin shekarun tasa'in tare da zuwar jam'i'un siyasa da yawa a cikin kasar nan tamu ta Nijar an kafa jam'i'un siyasa da yawa mata da maza sun shiga cikin jam'i'un siyasa da ke burge su duk da alkawuran da ake gani da kuma ƙaunar da suke da ita ga jam'i'un su. mata sun daɗe suna taka rawar a zo a gani abin da ƙungiyoyin yanke shawara wani bi aikinsu na tattara al'umma masu zaɓe ne a lokacin farfagandan zaɓe da kuma gabatar da ayyukan zam'i'un siyasa tare da jagoranci da kuma koyarwar siyasa da ofishin minista da ke kula da mata da na kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya da kuma na ƙasa mata sun ajiye don su zama 'yan takara a farkon zaɓe na gundumomin ƙasa a shekarar 2004 an kuma ƙarfafa musu gwiwa ta hanyar kafa dokar da aka amince da ita da ake kira kota a shekarar 2000 don ƙara yawan wakilcin mata wanda yanzu an saita shi aƙalla goma bisa ɗari a cikin wa'anda aka zaɓa a ƙasa don samun ƙarin haske akan yadda matan nan suka samu dama ga shugabancin gundumomi da kuma ƙalubalen da suka fuskanta da kuma ra'ayoyin da suka samu mun gayyaci wakilan da aka zaɓa a gundumomi domin su bamu tarihin takensu muna tare da madam isa ramatu kunce tsohuwar mashawarciyar gundumar ƙauyen damana wadda ta kasance a jam'iyyar pnds tarayya a shekarar 2004 muna tare kuma da madan safiya mataimakiyar magajin gari gundumar sayi jam'iyyar lumana a shekarar 2011 a tawaya muna tare da madam sulai maryama mashawarciyar jiha ta eh, dahira ta uku a jam'iyyar lumana a shekarar 2011 muna tare kuma kuma da madan bubakar sibitu tsohuwar mashawarciyar gunduma niamey ta daya a jam'iyyar mnsd a shekarar 2004 baki barka ku da warhaka kuma muna muku godiya ga amsa kirar da kuka yi na studio kalangu To madalla Dr. Fatima Zainu ta kungiyar Care International wadda muka gayyata a cikin wani shirin namu na muhawara ta bayyana mana cewa mata suna fuskantar matsaloli da dama in sun shiga cikin siyasa wadda ma a lokacin ta bamu labarin wata mata cewa mijinta ya yi mata kishiyoyi har uku bayan nasarar da ta ci na zabenta da aka yi ga ofishin magajin nan gari. Daga bangaren ku yaya abin ya kasance? za mu fara da madamma bubakar sibitu barka barka kadai kan in um, baki amsa da ina son in kai gaisuwa ta ga radio ga studio kalangu mhm. da wannan kira da suka yi gare mu a nan kasan mu dai mace ta yi takara zance ne babba tunda mai aka san mu da shi mu dai mu zauna gida mata mu kula da yara mu kula da mai gida mu kula da tuwo kuma gashi mun tashi mun ce takara kenan iko muke nema ko mhm. to akwai matsala tunda masu ikon suna nan masu tsammani nasu ne iko suna nan kuma dole sai an yi da su su ne wane su ne maza tun dai farti nasu ne takara ko sai an shiga farti to za mu dawo gare ku madam sule maryam gambo kun ji dai yadda madam fatima zainu ta bayyana mana a lokacin da muka gayyace ta a cikin wani eh, muhawarar samu ta ce mata in sun shiga cikin siyasa suna fuskantar matsaloli da dama ya ne daga bangaren ku alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangijin da ya samu ka zo muka amsa kiran da kuka yi mana mhm. matsaloli da mata suke fuskanta shine na kiyayya tsakanin mu mata da mata da so da yawa ban ma shi ban ma kawo shi mu da kanmu yadda muke zamna da junanmu kayar ta ba da horo ndi ta ba da horo su da kansu eh, minister de la promotion de la femme babu inda ba a ba mu horo babu inda mu da kanmu muke zama wanda ba tare da muna caccan zama yau tare da mutane ba amma yau mace al'oki da tagakin kin dan shura kin hara ta ka iskade zaki sama ita ke hwara janyo kawaki daga sama wani irin waduwa kike waduwan da baki kara tashi kenan rashin kama junan mu mu da mu ya mu ya mu ki mu mata babban matsalan mata kenan Mm-hmm. yau in namiji ya samu yana cika mace da iska tana tana take mu waccan eh, birki ni ina tsammanin dan mu da kanmu mata ba mu san me muke so bane ba in mun gane da cewa samun mace na mace ne in mun gane da cewa a dukkan halin da muke ke ko cikin gida me yasa miji yake ta tamaka saboda in yana da mata in ba su shiri ya jin daɗi mata mu haɗa kanmu zaman lahiya ya samu <laughs> aka ce mu haɗa kai don mu samu arzikin da muka ci muka bari a duniya. To, madalla. Muna tare da Madan Hamma Safiya a ta waya. Assalamu alaikum Madan Hamma. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna lahiya dai ku. Nani alau kuna lahiya. Lahiya lau. Alhamdulillah. Kun ji dai abin da sauran wayan namu suka faɗi fatima zainu eh, ta care international ta bayyana mana cewa mata an sun shiga cikin siyasa suna fuskantar matsaloli da dama daga naku bangaren yaya abin ya kasance to kafin in da sai in ba da eh, godiya da Allah da ya gama mu da radio kalangu kuma in ma godiya ga kar inda ya waye mini kai matsalar matsalan mata dama ajiya lamari ta hudu wanda ta riga yanzu ta yi tare ta hudu matsalar mata mata horo mun samu iri-iri amma har yanzu da saura da saura tun da aka ke iko dole sai in an yi haɗin kai haɗin kai ko da mata ake farawa kenan kun gani matsaloli da yawa ne to muna nan bakin shekarun muna yi kuma muna kira ga radio kalambu wanda ya fara yanzu ta ci gaba da shi to insha Allah za mu dawo gare ku in Allah ya yarda eh sai in dawo gare ku madam bubakar sibitu matan garin ku suka zaɓe ku don ku ajiye takarar ku ku ba mu ƙarin haske madalla ni eh mata suka zaɓe ni mm-hmm. gaskiya mm-hmm. tunda eh shekara dubu guda da dari tara da gomiya tara tara na fara aiki da mata don su tsara kansu su yi abin ga kungiya mm-hmm. su yi kungiya don su nemi su kula da juna kuma su tara 'yan kudinsu su yi sana'a mm-hmm. ba wani sani ni ba ni na sa kaina tunda da na ga aikin a toro da na ga aikin ana yi mm-hmm. mata suna kungiya da na zo nan sai na nemi projen da yake kama ma 'yan torodi na samu na aka ce karni da na je na gani suka ce a su suna aiki amma matan kawai suke aiki ba su aiki da matan birni mm-hmm. shi kenan sai ce to sai in koma tororin in koyi aikin wannan na je na koya na zo na fara aiki da mata a yantara ni da mm-hmm. kaina nake zuwa abinda na gane da aikin nan nake gama su suna kungiya kungiya muka fara mata masu dubara mu kadai sai ni kai shekara biyu ina zuwa kullum ina matsa ma hankar suka ce kai wagga mace ta ci mu kai bar dai mu je mu bata horo mhm. lokacin da muka ware aiki da su cikin wannan aikin da muka shiga program kinkar sai suka ware ba mu horo mhm. bisa shugabanci ma shugabanci mm. wannan horon da suka ba mu sai lokacin an zo an ware za a shiga zabe eh na shekara 2004 sai suka kai ma dawo suka ba mu horo mhm. to mu da muka zo mu ayyan tala da yan gudal sai muka ce kai bari mu tara mata mu ma ba su wannan horon da muka tara mata muka ba su horo muka kare rana guda rana biyu muka yi muna aiki da muka kare sai matan nan suka suka ce to ku tsaya ku yanzu kun ba mu horo mi za mine ne za mu yi bayan wannan mhm. ka ce a mu dai an ba mu horo mu ko mu zo mu ba ku ilimi ne ya shiga kanku yanzu kuka san yadda za ku sai suka ce kai mu ma zabi mata za mu zaba su ma su je su takara ce a to ku je kallu kanku sai muka watse mun yi sati biyu bayan wannan muka zo a eh, ranyokin kungiyarmu sai aka ce eh wannan horon da kuka ba mu gaskiya mu kungiyarmu muna da sosai 20 ba biyu suka ce a mun kawo shawara mu muna son mace guda cikin mu ta sa takara mhm. wallahi ba da labari na ce to ai a ƙare aka ce a president ke muke so ki takara na ce ni suka ce eh na ce kun kawo magana ba da farti mhm. a'a mu za mu zabi farti ce to na ji ku bar in je in kai ma mai gida na shawara mhm. da na je na kan shawara ce ka babu dama ke da farti abu ne biyu ba ki iya siyasa ki zamna kakki ma fara mhm. yanzu ne ba su labari suka ce a'a ke bari mu za mu je da kanshi mu gane shi suka je suka ba shi shawara ya ce to ku ta Allah ya ba ku sa'a mhm. ya ce a ba haka na mu kuma ni ban shirya ba shiga siyasa ba ni da kuɗi suka ce mu za mu tara kuɗi ce na ji ya ce ni ban iya kamfani ba suka ce mu za mu yi kamfani mhm. ya ce na ji wallahi matan nan suka tara kuɗi su suka yi kamfan gida-gida ni da su na koya fa mhm. tunda na zo na tada cikin farti suka yi kokowa sai da suka sa ni fartin wannan tunda ni mun taɓa zuwa ramiyan farti ma mhm. wanda suka jima cikin farti suke cewa ni ba ni manta da wannan magana mutum zai zo daga sama kamar parashit kuma a ce mu muna nan farti shekara goma sha biyar kuma a ce ta zo ta yi kandida su ba su yarda suka ce ko su sun zabe ni kuma sai na yi kandida aka kota da su suka sa ni kuma suka ce sai na zamna kuma sai da aka yi da ni mm-hmm. suka tashi suka yi kamfani suka janyo diyansu da mazansu lalle an samu mutane da yawa da suka yi vote a wannan lokaci mm-hmm. da saboda kandidatir kina tan da mata sun tashi sun yi aiki lokacin da suka ce a da eh, coordination suka ce ba a rike kandidatir kina sai da aka yi vote nan coordination ma aka yi vote aka samu na wuce har aka ce ba ta wuce suka ce to ai akwai presidential kuma akwai legislative an ba ta wuce ba mu vote mm-hmm. maza mu ba su vote ɗiyan mu ba su vote hala tilas suka bar kandidatir kita ba ci gaba eh to madalla za mu dawo gare ku insha Allah madam isa ramatu kun ce menene dalilin ajiye takarar ku garinmu mm-hmm. can village natal ɗin ne da ake shirye-shirye aka yi babban muhawara mhm. aka ce to yanzu wannan gamin sai da mata mhm. saboda akwai luwasun lokuta mhm. da aka ce haka nan nan ma suka ce shi buli suka ɗauka tunda a gida buli ake ce mani don da aka ce an ɗauki buli aka ce mini ki yarda na ce wallahi na yarda saboda wanda ya nuna muka kamna dole ka yarda na yarda amma kaka. ni in dai gaskiya za ni hudi da zaben na a zaɓe ni in zama kwansayar mhm. da kamfan din in na ce ma na yi wahala na yi ƙarya mhm. duka a cikin ƙamna na gani fisibilillahi mm. to za mu dawo gare ku insha Allah ah, madam Hamma Safiya kuna jin mu alowi kuna tare da mu Hajiya ina tare da ku to Hajiya kun kasance mataimakiyar magajin garin gundumar Sai menene dalilin ajiye takardar ku na zama 'yar takara dalilin ajiye takardar takara ta mm. don na ga na isa in zama takara tunda diplomkin ne aka ce ina da diplomkin da ya kamata kuma na san ina da karhin da ke ga maza tunda karhi ya sa ni zama eli tunda kafin a zama abun ga mayar sai an zama eli Kwanse ake zabo tsakanin kwanse ake zabo wanda suke zagoranci na executive sannan duk abin da aka tambaya ga maza ina da shi na san kuma kokarin da mazan suka yi har suka zama kwanse na yi ta sannan muke ban ni aji takara ta in zama abu in zama mayor na farin mayor na so in zama tun da farti inmu ne yake da karfi garinmu da maza da mata kenan mu ni mace guda ce wanda ya samu ya zama eli local shi dai ne yasa na abin da ba yi gardama ba yi komi ba abin da aka tambaya na san ko na iya kama wurin da yake takarar shi ina gane yanzu ma kuna mataimakiyar magajin gari a gundumar sayi kenan eh har yanzu na abin da mm. to madalla za mu dawo a gare ku insha Allah zan dawo bangaren kwajiya um, eh, hajja madam maryama gambo kun kasance kamar madam sibitu kuma yan eh, anguwa ko kuma in ce yan garin ku suka zaɓe ku ku ba mu ƙarin haske masha Allah haka dai ya faru mhm. tunda lokacin da aka ce a kawo takardu da aka yi reunion ta farko ina da ong ina dashi ina cikin harkar ong kenan mhm. ni dai na dawo sai aka ce a ai an zabe ki an ce ke zaki takara mhm. ke zaki takara an ce ki kawo takardunki an kawo takardu eh takara fa eh a nan ya mai eh ni ko ina can ina shirye-shiryen takara saboda a zahir <laughs> na zan nigeria tunda uwata wata ta nan bangaren ya mai ce mhm. ubanta na dosuwa amma ni da kaina ta zandar ce mhm. tunda uba ake bi ubana na zandar ne can zandar ana na ana shirye-shiryen zan je in aji takardu in yi abin ga domin kat na nema mhm. na nema a zandar na nemi na so in nemi depute a zandar mm. aka kullo da wani dabara wani kanan babanmu ya fito mhm. kowa ya bisa kaina a ah, bikin nema ba wani yana nema ni kuma ni kin ake so amma ba a iya hutowa kanan uba ne a ce mishi ba haka ba mm-hmm. sai ni ce to ya nema aka ce to yanzu dai yanda za a yi zo ki nemi kwansaye sai na nemi kwansaye a cikin zuciya ni ma kuma wanda zan min siple zai min siple sai na sa shi titilar a bisa takarda ni na zamna eh, abin ga siplant mm-hmm. da na yi haka nan sai da takardu suka fito mun samu mun yi ganye kawai sai na ce musu ai ba ni bace titilar shi ne titilar har ya zama vice mayor ɗin turwa na zandar a 2004 mm-hmm. don ka mutane a zahir ne suka zaba da ba samu suka zaɓe ni a depute ba shi kuma kanan uban na shi ma kai sai ba a zaɓe shi ba bai wuce ba mm-hmm. kenan mu duka mun yi biyu babu 2011 kin nan kuma ina koko in koma in je in yi legislative a zandar sai aka ce ai nan me nan kike nan kike milite yan unguwa da suka fara cake muke so da yan unguwa suka tashi suka ce ne suke so akwai coordination da ake zon zon unguwa biyu mu wajen mu zon guda muke ba na zambu da bukoki kat mhm. wa'annan su ma suka yi zaman kawai sai aka ce gaskiya wancan tana da kokari ita muke so da aka ɗauki zance aka hau sama nivo region yan region suka ce a ah, mu da ma mun ce bana ita za a ɗauka kenan yan jiha babu wani gardama ne aka ɗauka mm-hmm. na zo ni na nema kuma allah ba ni sa'a na samu tunda a zahirin an diba abinda muka kawo da aka yi zaɓe yana ba da mamaki ba wanda ya tsammani haka zai zo madalla zan dawo gare ku insha Allah madam uh, Bubakar Sibito menene ya kasance muku abun damuwa a lokacin matsalar kuɗi ko kuma mazan jam'iyyarku ko kuma magoya bayan jam'iyyar taku a matsala na fari shine ne na ce muku ba ni da kiltirkin siyasa mhm. ba ku da sani akan siyasa ba ni da sani akan siyasa mhm. eh ita ko siyasa siyasa ce sai ka iya maganin ma inda ake son magana ta ta yi sai ka bi can ko kuma baka cikinta mm-hmm. matsala ta na harin kenan yau ka zo cikin farti ka tarda mutane sun yi shekara goma sha biyar ko mi lalata su wai ka bi su haka nan matsala ta guda kenan mm-hmm. biyayyar nan ita ce ban iya ba babu babu ta babu babu gaskiya babu da na shiga siyasa ban ga gaskiya ba ban ga tsari ba na zuwa gaba ban mhm. gane shi ba matan da siyasan an ce farti ga mata ga gungun mata ga gungun maza mata ba su da magana sai abin da maza suka haɗi mhm. kin gane ko kuma in suka haɗi sai a bi su hakanan ta yi ba ta yi ba ana taɓi babu shiri kana zamna a ce ran yau da sahi kana zamna a ce ran yau da dare kana zamna a ce yanzu yanzu za a zo da babu shiri babu tsari babu tsari sai dai mu mata a ja mu a yi da mu nan wajen a ja mu a yi da mu nan wajen ban saba ba kuma baka sai ka tsaya kai lissahi ka san wai ina ake so a tai da kai ba a hada maka za a yi ba mm-hmm. kai ne zaka sa kai lissahi wannan abin saboda me ake yin shi wata rana sai ma a kontar kai ma ne ake yin shi An ba kai lissahi ba sai ka fada ciki mm-hmm. maza kenan fa ni da na zo siyasa lalle na zo da mata da yawa na zo da mutane da yawa ko in ce mata har da maza amma da suka gane lalle ina da ƙarhi habba mana ai ba su ba na yi ban yi ba a ce na yi na ce ban ce ba a ce na ce yan jam'iyyar ta yan jam'iyyar nan ma konsekin har aka zo aka ce wagga ba ta amnesty ce ba ta tarayya ce tunda in an zo da ƙarya an ce ba haka bane in an zo a ci da ra'ayin mata a hudda ra'ayin mata an ce a'a ni mata suka kan nan mhm. in an zo a yi babu mata an ce a'a sai da su to ba ta amnesty ba ce wagga ta tarayya ce <laughs> kwata-kwata sai da suka shiga kungiyanmu suka watse kungiyan nan tunda in an ce akwai ranyo na farti kuma ni ko ina sa ranyo wallahi mata ba su zuwa na fartin ina yin yau ina maganan ga masu ji suna ji sun sa abin da nake faɗi tsakanin ranyo na kungiya da na farti na wadai na kungiya dai zamu sai dai mun kare a je na farti tunda da da suke samu a kungiya ba su samu shi a farti mhm. aka ce eh tunda na zo wannan fartin eh, na buɗe ma mata ido <laughs> ko an yi kiransu ma ba su zakkuwa kin ga matsala mhm. sai da suka shiga kungiyan nan suka shiga kungiya sai da suka suka kuma wandi suka walwatsa matan nan madan sibitu a ke kandano dano kan yi haka nan <laughs> kan gane ko Ba Oh, an harta ba ta kasa ba ce. Eh, Bagurma ce, kuna binta ba ku samu inda za ta kai ku ba. Yan ah, eh, asusun da kuke yi a kungiyoyinku, kuɗinku shi ne take sa tana harkokinta. Kuna binta kamar dai gashi ko komi tare da su ake. Babu abin da ake boya. kowa ya san yadda ake aikin kowa ya gane aikin kuma duka matan nan sun san abin da suke samu abin da suke samu a kungiya ba su samun shi a farti kuma sun san burin su sai da suka watse matan nan kenan sun rage mini ƙarfi kin gane ko ba ma mata ba fartin ma tun ni na kiya ba ni bin su nan ido rihe ba ni bi aka ce to ai ba a yi da ke shine siyasa eh matsalar mata kenan in sun shiga siyasa sai sun bi haka nan ido rihe mm. in ba haka nan ba ba su shiga to madalla za mu dawo a gare ku insha Allah madam uh, safiya kuna kuna jin mu eh ina duka to madala madam safiya daga bangaren ku wani irin matsaloli ne kuka fuskanta na kuɗi ne ko kuma mazan ƙungiyar ku ce ko kuma magoya bayan jam'iyyar taku duka matsaloli akwai <laughs> akwai matsalan daga wajen yadda aka hudi ba a koma baya da wajen mata mai yanzu sun fara ganewa tun da sun san inda kai matsalan mata sai da mata wannan matsala an fara gane na san nan zuwa gaba wannan matsalan ba a zancen ta kuma amma zancen kudin cikin mutum da mata yanda wanda ya magana gabana take in kana so ka tara su da kudi tun in yanzu inda labari na in ce ne in gaya musu sai su sa a kai in na kiraye su sai na ba su kuɗi ni kuma Allah na ba ina kuɗin da ke gare ni in ce kowace in na kiranye su sai da kudi wannan matsala ina so a kara waye musu kai bisa gare shi wajen maza kuma sun san zaman karamin zaman da muka yi tare sun san duk abin da mata da yi saboda maza ne masu yake yin shi yanzu su ma sun gane da gari ma a maza a mata a kan maza wannan matsalan har yanzu muna bisa gare shi sun gane amma ba su gane shi ba tunda mu wajen mu san sun da ake har wajen addini in ana yi reno sai a ga yama su malumai cikin anguwa su gane da ba wanda suke siyasa ba don ba sa addini ba ne mai zamani ne ya zo sai in ana rawan da ake yi dole ne yayin shi kowa sai ya yi rawa mu da muke abun ga takarar da muke siyasa ba don ban addini ba ne kuma da yarda ubangiji sun fara gane hau wata rana ka ga matan liman ma in ana yi reunion sai ka me ina kira a har yanzu a kara waye musu kai da radio kalangun da yarda ubangiji akwai shi a nan garin mu in ana irin wannan sai na san nan zuwa gaba matsalolin ba a kare shi ba ana iya rage shi da to insha Allah za mu dawo gare ku madam To sai in zo gare ku madamma uh, Isa ta bangaren ku wani mm. irin matsaloli ne kuka fuskanta matsalar kuɗi eh, eh, mazan jam'iyyar ku ko kuma magoya bayan jam'iyyar ku. To na ce muku ni dai da dama dama aka ce mm-hmm. sarki bisa sa. <laughs> Eh, ni kamar a ce rashin wajen cikin farti mm-hmm. ko ku zama tare da kunsi ban samu matsala ba da farko dai tutale biyan parce mata suna cikin gurfuman ana musu formation kun matan nan in ma mine ne ko da nan sai su aiko mani kuma ina president din radio communautaire na damana a can ni ce president din association na radio communautaire a cikin shi muna activity da yawa kenan mu mer dole ya kiya su dole ya kama hannu ne haka ne ba to kwanse ma diyawa suna yabo na. Mhm. amma problem ɗin da muka samu na rashin kuɗi dai ne mhm. tunan mu meri mu, kwamunin rural ce komi duniya sai da muka tsara shi da kanmu wata rain muka zo da farko sai mun tayi aron wani ɗaki mu tayi mu yi ko mu zamna ƙarƙashin oice ko menene kenan akwai abubuwa da yawa waɗanda muke son mu balle cikin harkar abun nan da nike konsayar na samu formation a l'étranger muka yi ta voyage ina son a tara mata duka na komin ko ko in aka zo zone zone zone kun san in za a yi konsai zonaji ne ake yi wajen da aka zaɓe ka nan a ce tando village to su ne na farko wanda zaka fara ba bayani mm mun so mu yi harkoki da yawa mhm. amma rashin dalar nan shi dai ya aje mu wuri guda mhm. kun ji mu problem mu na kuɗi ne to madalla zan dawo bangaren ku insha Allah wasu mata sun yi kokarin ganin gabatar da takardar su ga jam'o'in su mm. wadda take watsar da takardun kuma hallo mm. eh madam Maryama Gambo kun samu irin ire-iren irin waɗannan matsalolin. ga mutanen munan suka zaɓe ni maza da mata suka ce suna suna daga wajen unguwa mhm. aka zo su ma 'yan farcen suka ce suna suna amma da aka ƙare aka ce mun samu sai aka ce meri aka ce meri sai na zo na zamna na nemi kurnasan na ce musu ina son meri suka ce mu ma muna so ki san me na yi letter na rubuta ana da mata kai zai ka bada wanda na bada mu duka mun tabbata takardar nan hujja za ta yi mm. amma wani ɗan lokaci kaɗan kawai sai abu ya shuyi Ya ka zo aka ce a ai ma bai yayuwa kawai kice kina son meri mm-hmm. na kaɗa na riya an san me yasa ba zan iya neman meri ba diplom ina da na san da ina da kuma ƙarhin da zan yi abin da meri kina zarike shi kuma sun san da ina da wannan ne maka kama jahiya sai da aka ga inda aka wance janye takardar kike ce ba ki san na ce hannuna ya iya aje amma bai iya sha ba zan iya ajewa amma wallahi ban na sha ban ma saba ba ne ban na za da baya ne na ƙi sha can dai juya nan taɓa nan kama nan da wani da suna na ce to mu yanzu mun ɗoki haƙuri mu mun janye na ta takarda alhamdulillah ala kulli halin tunda da aka ci gaba da kansu suka komo suka ce wanda suka ba ma ya ci amana su namiji ne ya ci amana su nikin da aka hana ma aka komo kuma daga ba ake yabona amma da ba a bani meri ba an yi abin da tura suke ce ma compensation da muka je ame ce a akwai commission babbar commission da ake cikin commission ma ita ce babba commission in cooperation wadda ke kula da hulɗa da jama'an cikin garin ma da kuma ma na hadda na waje aka ce mana mace ɗaya ake ba ma wance ke kaɗai za a ba ma president in commission in a ce ana biyan president in commission biyan mu guda da mayar kenan ko ba a bani wannan ba tun da na zama president in commission ya kamata a ce na huce amma abin da nake so ban samu ba kenan ban huce ba kuma ban ƙare nema ba don su ji da kunnansu. To za mu dawo a gare ku insha Allah. Um, Madan Bari bi batan yando ta ba mu labarin cewa bata ji daɗin tsarin zaɓe ba a lokacin zaɓuɓɓukan shekarar 2004 cewa jam'iyya ce aka zaɓa eh, ba mutane ba lalle ne tsarin zaben da ake kira list overt eh, bayan an yi zaɓe jam'iyyar ke sa wanda take so madan bari ta gaya mana cewa sai da ta yi barazanar gabatar da ƙara don a yi nasara ka a maye gurbin wani ta yaya kuka tsallake matakin nan madama ah, sibitu ni dai na ce muku siyasa dai gaba dai na shiga cikinta ko ba mhm. gaskiya ba to eh kuma ni ban fuskanci wannan matsala ba mhm. tun da ni an zabe ne tun daga kasa alabaz kuma aka ce su da waɗanda suka zabe ni mata da maza suka ce dole sai na zama kin gane ko mhm. amma na haɗi ko mata ba su da ƙarfi cikin farci na ƙara haɗi su dai suna kaman <coughs> ana son buwakin eh, su tun da kan mance da ko da yake ba kurai ba dai mun maza yawa a Nijar kun min zuwa vote kenan ana son buwakin mu dan shine ma ake son mu zo farti tunda akwai inda yake waɗi ana ji kuma ana bin ra'ayinmu saboda shi suke son mu a farti mu kawo mutane mu kawo jama'a yanda mata suke mobilize suke iya tara jama'a maza ba su da wannan kokarin amma wannan matsalar da madan bari ta hudu akwai shi tunda na ce hal yanzu mata suke mobilization mata su ne masu mutane fa to madalla za mu dawo gare ku insha Allah To madalla sai kuma in dawo gare ku dukan ku kun ci nasara an zaɓe ku wani irin ƙoƙari ne kuka yi wa mata zan fara da ku madam Ramatu kunce me kuka yi wa mata a zaman ku na eh, mashawarci abun da muka yi ma mata farin horko muna ba su horo mm-hmm. horon nan da muke ba su ba don a ce ku shiga cikin siyasa kaɗai ba ko ku shiga cikin gurfuma a'a mata horon da muke ba su bisa kan tsabta mm-hmm. salubrite bisa kan adanin yara bisa kan a kai yara gidan likita bisa kan mace yadda ya kamata ta zamna farsko na gaya muku ni banda ma zama konser ni ce president din radio communautaire mhm, mhm. garmu mhm. kenan a aika magana a aika message ni wuri na mai sauki ne kuma an azancin magana suka ce ita kamna ba ta ga wahala ba kamna na nan ga masoyin wani kenan matan nan ina nan ya mai in na ta can gida duka abin da ya tashi ko da wani proje ya zo ya gaya musu sai su ce a ah, mu ku bari mu tambayi ra'ayin buli sai an tambaye ni sai na tsara musu kenan ni wallahi zama da mata na musu su mini kuma hal muka kai muka ce yanzu a kaman cikin manya-manyan village na mhm. komin mu kaman su damana su fandu mu sa kup na salibirite Mhm. in muka ga ya ci hallau mu je mu sa da lesotre village mu aikin da muka yi ma mata kenan na mu hore su da zaman su na mace kuma da zaman cewa in an taru su san abun da suke so su san abun da za su tsara ga abun da muka yi to madalla um, madam uh, hamma kuna jin mu ina jin ku to akan abin da ya shafi rarraba iko cikin majalisar birnin ku mashawarciya tana da bakin magana ina da bakin magana in dai bakin magana ne ina da tunda in an yi abun ga ba su so su bani magana amma ni nike sa a ba su bani in yi magana in yi magana ko in nayi magana ta kowa nike yi su da kansu suke cewa a wani abun da kika hudi haka ne amma ban ma aiki da sai in ce musu ni na gode ma Allah da ya sa ya na mu da ku har in samu abun da na hudi kun san na gaskiya ne amma ba ku aiki kullum in suna yi shawara dole ne tun da shawaran mata sai da mata wadansu abubuwa ne in na maza ne wata rana suna yi suna yi shi ban sani ba me in an yi shi na mata dole sai a ce sai da mata sai in an gane ni ne ake yarda da zancen kenan dole ne sai su shawara da ni da neman shawara na nake ba su so in samu shawara me ni nake sa kai na dole sai sun sa ni in yi abin ba da son su ba Allah za mu dawo gare ku in Allah yarda a binciken shugabancin mata da kungiyar kyar ta yi a shekarar hudu an samu wani koma baya akan abin da ya shafi wakiltar mata a cikin majalisun eh, majalisar su daga shekarar 2004 zuwa shekarar 2011 a lokacin wa'annan zaɓuɓɓukan zuwa na yanzu da aka dakatar da zaben a shekarar 2016 eh, a shekarar 2004 a cikin mashawarta 3,747 da suka ci zaɓe mata 671 ne wanda ya ba da sakamakon 17.9 bisa kan 100 a shekarar 2010 ɗaya kuma a cikin mashawarta dubu hudu da ɗari shida da tasa'in da uku da aka zaɓa ɗari shida da talatin mata ne wanda ya ba da sakamakon goma sha uku da ɗigo hudu bisa ɗari a yayin da adadin mashawarta ya ƙaru da kashi ashirin da biyar bisa ɗari an samu ragowar mashawarta mata arba'in da ɗaya a ganin ku me yasa haka shin saboda tsarin zaɓe ne ko kuma canjin tsarin mulki ko kuma saboda jam'i'un siyasa sun ke kewaye dokar da ake kira kota madam uh, sibitu eh matan na yawan su ya rage akwai abin da yasa tun ga mu shekara 2004 nan da mu aka fara mhm. conseiller decentralization kenan wanda suke bayan mu dole za su sa su gani wai menene unhwanin conseiller tunda da fara dai a cikin mu da yawa ba su sake takara ba eh an ka decentralization an ce a ba kowane jiha incin kanshi dan eh jihar nan tashi gaba da mutanen ta su gina su kawo taimako jiha ta tsaya an kawo kwanse maza da mata kuma aka tashi shawara sai a ce a mai da mata baya to ina unhwaninmu na zuwa kwansai na warin nan da suka yi aikin sun gani gaskiya aiki bai ta yi ba yadda ake so mhm. amma wannan koyo ne mhm. matsala guda kenan na biyu kaga dai eh an ce zaben nan farti ke zabi kandida kin gane da haka nan mhm. to an zo ke kina so ma kuma a ce a'a abin da aka harka faɗi cewa cikin zaman ifonin ne parti a ke kin yi premi wannan gami an zabe ki wanga gami ba a zaben ki an maida ki baya kin gane shi ma ya samu ta sun rage ko menene matsala yanzu sai a cewa a ah, wannan kota an ce an samu goma bisa ɗari shi kenan kenan mata da kansu ba su sa ba suka yi eh cewa kokowa a samu a wuce tunda eh shirin na farti baya ba su dama su wuce goma bisa ɗarin nan mm-hmm. in ba yi hankali ba kenan rage za a yi mana tunda wanda suka kwara kokowan nan an hudda su kaga kullum rage mu karfi suke wanda suka kwara ganiya da wani abu an hudda su an kawo sabi sabin nan su ma sai sun koya yaushe za su kware mata da kansu ma kaga an ce konse an hudda sai sai a yi watsi da su ya mhm. fado capitalization waɗanda suka yi can baya ku janyo su su ba ku dubarorinsu mhm. eh don a ci gaba amma kullum sabuwa ake yi kullum sabuwa ake yi a fartin ma an ga mace ta fara gane da wani abu kai ta sha mu kai sai a maida ta baya ba ta zuwa kuma To madalla zan dawo gare ku insha Allah. Eh har ila yau ina jin akwai bambanci cikin jihohi a cikin wani bincike da kungiyar mata NDI ta wallafa shi a shekarar 2011 bisa kan shigar siyasar mata Doso da Tilaberi game da ragowar mata da aka zaba tsakanin shekarar 2004 da shekarar 2011 bai shahe su ba ba kamar maradi da tawa da zandar ba alhali jihohin ne masu al'umma da yawa har zuwa yau wasu majalisa ba su da mata ko dai saboda an kewaye dokar kotar ce ko kuma saboda ba wata jam'iyyar da ta wuce mutane uku da aka zaɓa. Fiye da mata dubu ne aka ba wa horo a zaben shekarar dubu biyu da goma sha shida. A ƙarshe dai aka dakatar da su a cikin wannan muhallin. Menene tsinkayenku a nan zuwa gaba, Madam Maryam Gambo? Eh, abin da ni nake tsinkaye shi ne, luwa sirle kota in kanta dokar kota dokar eh. wadda take ba da kaso mhm. ga bangaren maza ko mata tunda haka ita dokar ta ce amma aka maida ta ta mata kaɗai ita wannan kin nake son mu mata mu tsaya tsayin daka mu ije ta da hannunmu tunda ta ya ma maida mu baya na gani mm-hmm. da yawa suna cewa mun ƙaru amma ai da ita ce ake tauye mu da ita ake tauye dole a tsaida a wannan dan takatsi dan takamaiman abin da aka ce mhm. ai ta aka yi kaɗan kin lissahi mm. a ɗora goma bisa ɗari ko a bada gurbi ashirin da biyar bisa ɗari ƙaramin lissahin ne wannan ana iya a huce haka to mhm. ƙaramin lissahin ma ba a cin mai 'yan siyasa sun rike sun karan da ke sun rike maza sai ba su cin mai ala kullum halin sai su tsaida. To madalla hajiya mun gode. Eh, madam Safiya kuna tare da mu? Eh ina tare da ku. Miye tsinkanin ku nan gaba a game da wannan ragowar mata da ake yi cikin harkar siyasa? Wallahi ni abin da nake wata cikin harkar mata kafin a kai zazen abin da yake tahowa. In gaya ma mata wanda su yi lakon don Allah kasu ja baya. Kasu ce sai sun zama babban abu. tun da komin da komin ake hara ka take a kai gwamnati bai hida wanda ba tun da wanda ba shi ma suna da ilimi kama komin in me da diplom ake yi a zama shugaban komin me wanda suka yi lakol da suke cikin farti in ana takarar komin su dora kandidatir in su su yi abin da a zo a yi aiki tare tun da zancen kota tun da ake yi ba na mata ne tun da sun maida shi na mata na maza ne ko da na mata kenan in muna da kari in tun wajen zabe mata sun yi karhi da maza ba su kada ne. To madalla madam mu gode. Daga wannan zangon ana iya lura da cewa duk da kullin da suke da shi don ci gaba da kuma yin aiki ga al'ummarsu yawancin mata da aka zaɓa ba su buƙatar sake ajiye takardar karo na biyu wani bi raunin hankali ke hana su wasu kuma sabbin mata ne suke fitowa a fili zaɓuɓɓukan da za su gabata na gundumomi da na jihohi za su kasance mai kyau a cikin wannan batun masu saurare a nan muka zo ƙarshen muhawarar istidiyo kalangu na yau na mata a cikin shugabancin gundumomi abubuwan da suka faru da kuma hanyoyin da aka bi da kuma kalubalai. Mun kasance tare da Madam Isa Ramatu Kunce tsohuwar mashawarciyar gundumar ƙauyen Damana wadda ta kasance a jam'iyyar PNDS tarayya a shekarar 2004 kuma tare da madam uh, hamma safiya mataimakiyar magajin garin gundumar sayi a tawaya da kuma madam sulai maryama gambo mashawarciyar jihar eh, yamai jam'iyyar lumana da kuma madam bubakar sibitu tsofuwar mashawarciyar gundumar yamai ta ɗaya a jam'iyyar amnesty kan na'urori isa lauli da kuma mai gabatarwa ni rakiya arimi ana muke ce muku masu a huta lahiya